daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com/hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp

bismillahir rahman rahim a sauraro barkama saduwa da ku daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran a shirinmu na safiya wanda shine zango na farko a wannan rana muna muku fatan alheri da fatan an tashi lafiya to abubuwan za a saurara da yadda allah a shirin namu su ne labarin duniya da dumi-dumin sosai, kuma shirin nan na kokon san daga nan kuma sai ku ji shirinmu na duniyar ba a yau abin da zai biyo baya shine afirka a yau sai mu da shirin nan na matasa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka muku tanadi ɗaya bayan ɗaya. Labaran duniya da farko ga kanunsu. jagoran jun halin masunci na irin ya jaddada cewa al'ummar iran sun yi nasara a fagen kare kasu haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ci gaba da kai wa ƙasar Siriya hari da safiyar yau alhamis a najeriya an bayyana cewa ana samun koma bayan hauhawar farashin kayan masarufi to yanzu sai a gyara domin a ji cikakkun labaran duniya jagoran junju halmusanci na iran ya bayyana cewa al'ummar iran sun yi nasara a fagen kada ƙasarsu. jagoran junju halmusanci na iran ɗan ayatollah uzma sai da aliyu hamna'i ya faɗa da safiyar jiya laraba cewa lokacin da yake ganawa da jami'an ma'aikatar shari'a cewa kowane mutum ya sani cewa allah maɗaukakin sarki ya ba da tabbacin samun nasara ga al'umma iran ƙarƙashin tsarin musulunci da kuma ƙarƙashin tuta alƙur'ani kuma ba maka al'umma iran ɗin za su samu nasara da yarda allah a ganawar da jagoran ya yi a safiyar ji laraba da shugabannin ma'aikatar shari'a ta ƙasar ya ce wato ya yi ishara da irin gagarumin ayyukan da al'umma iran ɗin suka yi a yakin da suka yi na bayan nan da kuma dakile makirce-makirce na makiya da mahara da kuma irin gagarumin haɗin kan al'umma ƙasar wajen kare ƙasar iran da duk da cewa sa da bambance-bambance a tsakaninsu jagoran juyin jihar musuncin na iran ya da buƙatar ɓangaren shari'a na bin diddigin waɗannan laifuka da aka tafka a bayan nan a lokacin yaƙi ko dai a gaban kotunan kare haƙƙin bil'adama na cikin gida ko kuma na ƙasa da ƙasa haramtacciyar ƙasar isra'ila tana ci gaba da kaiwa ƙasar syria hari da safiyar yau alhamis rahotanni da suke fitowa da ƙasar ta syria sun ce da safiyar yau alhamis haramtacciyar ƙasar ta yahuda ta kai har-hare a kan wato brigade-brigade na sojojin syria na ɗari da bakwai. da kuma 132 a yankin ladikiya a arewacin ƙasar dama dai a jihar ƙasar isra'ila ta kai wasu hare-hare masu tsanani a birnin damascus a kan ginin ma'aikatar tsaro da kuma ginin babban sharkutar sojoji sannan kuma da kusa da fadar shugaban ƙasar ta syria sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka ce sun kai hare-hare ne a kan cibiyoyin soja da ɗaya daga cikinsu yana fadar shugaban ƙasa wasu yankunan da haramtaccen ƙasar ta yahudawa suka kai wa har-hare sun haɗa da garin dar'a a kudancin ƙasar da kuma babbar hanyar da take kusa da shi ta ƙasa da ƙasa sai kuma yankin soyada da ke kusa da tudan gulan Haramtaccen ƙasar isra'ila dai tana son zama ɗaya daga cikin masu taka rawa a cikin Siriya, a matsayin 'yar mamaya sannan kuma da ayyana makomar wannan ƙasa bayan da ta lalata mafi yawancin makaman da ƙasa za ta iya kare kanta daga harharanta. ta. An kama 'yan ƙungiyar Da'ish da dama a ƙasar Habasha. Hukumar ƙasar Habasha ta sanar da kama mutane da dama da ake zargi da su 'yan ƙungiyar ta'addanci ta Da'ish. Kafin watsa labarun gwamnatin ƙasar ta Habasha sun sanar da cewa jami'an tsaron ƙasar ta habasha sun kame mutane da ake zargi da kasantuwarsu 'yan ƙungiyar da'ish ne har su 82 kamfanin dillancin labaran reuters ya nakato cewa waɗanda aka kama ɗin suna cikin ƙungiyar nan ta daular musulunci ta ƙasar somalia sun kuma yi ayyukan su ne a cikin yankin na portland majiyar kafin watsa labarun hukumar ƙasar ta basha sun ci gaba da wato cewa jami'an tsaron ƙasar sun daɗe suna bin diddigin kara kai na ƙungiyoyin na 'yan ta'adda da suke cikin iyaka da kuma suke ƙoƙarin kafa wata rundunarsu a cikin ƙasar ta habasha dama dai tun a cikin watan disamba ne mahukuntan ƙasar suka sanar da gagarumin farmaki akan ƙungiyar a yankin portland tare da kwace yankuna masu yawa da suke tsarkashin wannan kungiya to kuna jin waɗannan labarun ne kai tsaye daga nan sashen hausa na mara jamhuriyar musulunci ta iran a najeriya an sanar da cewa watanni uku a jere ana samun koma bayan hahawar farashin kayan masarufi a wani bayani da hukumar ƙididdiga ta ƙasar najeriya ta fitar a jiya laraba ta nuna yadda aka sami koma baya na hauhawar kayan masrufi da a cikin watan yuni ya kasance a daraja ta 22.22 sai kuma a cikin watan mayu da ya kasance da kaso 22.97 cikin ɗari. a shekarar da ta gabata an samu hauhawar tashin gauran zabi na kayan masrufi da ya sa rayuwa ta yi tsada a lokacin babbar sallah da ta wuce ne dabbobi sun yi tsada sosai ta da yin laye ta'azzara ga mutanen da a baya suka saba yi a kowace shekara a watan yuni da ya gabata kuwa an sami karuwar farashin kayan abinci da kaso 21.97 idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata a irin wannan lokacin sai dai kuma ƙwararru a fagen tattalin arziki suna cewa har yanzu da akwai sauran tafiya kafin a warware matsin lambar tattalin arziki da mutanen ƙasar suke ji a jikinsu an bayyana cewa tashar jirgin ruwa ta ilar ta kusa zirkushewa jaridar globes ta haramtacciyar ƙasar isra'ila ta bayan da labarin da yake cewa a ranar lahadi mai zuwa tashar jirgin ruwan ta ilat za ta tsaya da aiki da dakatar da kai da komowa jiragen ruwa bayan da aka rufe asusunta na banki saboda basuka na kuɗin ruwa da suka taru da sun wuce dala dubu da sittin biyu a kowane wata jaridar wacce ta tattalin arziki ce ta ce an shiga cikin halin ko ta kwana kan batun sannan kuma a hukumance an sanar da hukumar tashar jiragen ruwan halin da ake ciki na rufe asusun nasu saboda ba su iya biyan kudaden ruwan ba halin yanzu dai an yi gargaɗin cewa ɗaukar mataki irin wannan zai kai ga dakatar da ayyukan tashar jirgin ruwan ta hanyar hana shigowar jiragen ruwa masu dakon kaya ita dai wannan tashar jirgin ruwa ta iliad tana ƙarƙashin sarrafawar kamfanin nakash ikhwan da 'yan kasuwa ne yahudawa mazauna amurka an ba su dai wato hayar tafiyar da wurin ne dai na tsawon shekaru goma sha biyar a kan kuɗi dala amurka miliyan 32.4 za kuma a iya jaddada hayar da aka basu a duk shekaru goma tashar jirgin ruwa dai ta ilat tana daga cikin wuraren da ansarullah na ƙasar yaman suke kaiwa harhare dan makamai masu linzami da kuma jiragen sama marasa matuki. atama dai 'yan wato ko kuma sojojin kasar Yaman sun harba wa wannan tasha jirage marasa matuki har guda uku daga kasar ta Yaman. Sanarwar Ansarullah ta kunshi cewa za su gaba da kai har-hare har zuwa lokacin da za a kawo ƙashin yakin Yaman ko kuma a ɗauke wa yankin takunkuman da ƙaƙaba masa baki ɗaya to ƙarshen labarin duniyar kenan To ma sauraro yanzu sa ya zama domin aji sauran shirye-shiryenmu da su ne ko kun san duniyar mu afirka yau sannan shirin matasa kuma da haka muke ban kwana da kuwa ai sauraro lafiya ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis goma sha bakwai ga watan yuli na shekara ta 2025 wanda ya daidai da 22 ga watan muharram din shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 112 da suka gabata a rana irin ta yau wato 17 ga watan yulin shekara ta 1913 aka haifi Profesa Roger Grody masanin ilimin falsafa kuma ɗan siyasa musulmi ɗan ƙasar Faransa a garin Marseille na ƙasar ta Faransa. Grody ya kammala digirinsa na farko a fannin adabi ya kuma yi digiri a fannin falsafa sai kuma wani fanni na irfani da al'adu. Grody yana daga cikin mutane waɗanda sojojin nazi na ƙasar jamus suka kama kuma suka tsare su a kurkuku bayan sun mame ƙasar faransa tsakanin shekarun 1940 zuwa 1943 bayan haka ya share shekaru 36 yana a matsayin mamba na jam'iyyar gurguzu da ƙasar faransa sannan kuma mamba a kwamitin koli na jam'iyyar na tsawon shekaru 25 graudi ya musulunta bayan nasarar juyin juhalin musulunci da aka yi a ƙasar iran sannan kuma bayan haka ya rubuta littafai da dama daga cikin littafan da ya rubuta akwai littafin na mai suna siyasar haramtacciyar kasar isra'ila sai kuma ta tsinniyoyin da aka gina siyasar isra'ila a kansu makomar karni na 21 sannan kuma da littafin na mai suna alkawalan musulunci a cikin wasu littafan nasa ya musanta cewa an kashe yahudawa miliyan shidda a yakin duniya na biyu kamar yadda suke ikirari wannan ya sa kotun kasar faransa ta ɗaure shi da kuma cin satara graudi ya rasu a ranar 13 ga watan yuni na shekara ta 2012 yana da shekaru 99 a duniya masu aurare ko kun san cewa shekaru 80 da suka gabata a rana irin ta yau 17 ga watan yuli na shekara ta 1945 aka gudanar da taro na farko a tsakanin kasashen da suka sami nasara a yakin duniya na biyu a birnin potsdam na kasar jamus a taron da kasashen faransa amurka da kuma tare da soviet sun amince akan kowace kasa za ta ci gaba da kula da bangaren kasar jamus da take rike da shi sai kuma sabani tsakanin kasashen yamma da tare da soviet ya sa an kasa aiwatar da wani yarjejeniya ta potsdam wanda kuma daga baya ya kai ga raba kasar jamus zuwa jamus ta gabas da kuma jamus ta yamma masu saurari ko kun san cewa shekaru 45 da suka gabata a rana irin ta yau majalisar kare kundin tsarin mulki na jamhuriyar musulunci ta iran na farko ya fara aiki majalisar tana da mambobi goma sha biyu shida daga cikin su jagoran jin juhalin musulunci ne da kansa yake zabar malamai na addini mashahidai masu adalci domin cike waɗannan kujeru sannan kuma alƙalin alƙalai zai zaɓi lauyi na zamani guda shida waɗanda zai gabatarwa majalisar dokoki domin tantance su aikin majalisar kare kundin tsarin jamhuriyar musulunci ta iran dai ya hada da tabbatar da cewa dokoki da majalisa take fitarwa ba saba wa tsari irin na musulunci ba kuma ba saba wa dokokin kasa da kasa waɗanda suka daidai da maslahar kasar ba da kuma sanya ido akan zaɓuka na kasar da kuma fayyace dokoki na kundin tsarin mulkin kasa masu saurare ko kun san cewa shekaru 95 da suka gabata a rana irin ta yau goma 17 ga watan yuli na shekara ta 1930 aka kashe fuad hassan hijazi mai fafutukar siyasa na palestino kuma wanda yake gudanar da ayyuka na neman kare haƙƙin palestinawa an haifi fuad hassan a shekara ta 1904 a birnin safat na palestine ya kammala karatunsa a kwalejin scotland sannan kuma ya yi karatu a jami'ar amurka wadda take birnin beirut na labanan sannan kuma tun yana matashi ya shahara da gwagwarmayar sa domin kare kasarsa. a lokacin tawayen barak a shekara ta 1929 an san hijazi a matsayin ɗaya daga cikin masu gwagwarmaya da mulkin mallaka na birtaniya da kuma yahudawan sayuniya kuma ya taka gagarumin rawa a wannan yunkuri da aka yi a wancan lokaci bayan wannan zanga-zanga an yanke masa hukuncin kisa tare da atta zuhair da kuma muhammad jamus waɗannan su ne mutane guda uku waɗanda aka fi sanin su da shahidai uku duk cewa dai zanga-zangar da aka yi an aiwatar da hukuncin kisa a kan waɗannan mutane kuma an kashe hijazi a gidan yaran accra da safiyar talata na goma sha bakwai ga watan yuli na shekara ta alif tara da talatin kalamansa na ƙarshe sun ba da shaida cewa babu tabbas yana kan matsayinsa na jajircewa da kuma rashin amincewa da mulkin mallaka a cikin waɗannan kalamai nasa yana tanatar da cewa idan kisan da aka yi wa su waɗannan mutane guda uku waɗanda suke gwarmaya a tafarkin yaƙi da mulkin mallakar turawan ingila da kuma yunkurin yahudawa na mamaye ƙasashen larabawa to tabbas kashe waɗannan mutane abu ne wanda zai ƙara ƙaimi da kuma azama ta dukkanin masu gwagwarmaya sannan kuma a shirye suke su bayar da kansu domin wannan manufa sannan kuma sunan fa'ad hijazi ya dawwama a cikin tarihin palestino a matsayin alama ta gwagwarmayar sadaukarwa kuma wannan ne ya shahara da sunan ɗan gwagwarmaya domin kishin ƙasa ba baga kuma wani mawaƙi bafalastini mai suna ibrahim togan ya yi wata waƙa wadda ya kira red tuesday domin yabon tsayin daka da gwagwarmaya ta hijazi da abokansa ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyar mu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da ta hada da wannan yanki na yammacin asiya To a yau shirin namu zai mayar da hankali ne akan wasu daga cikin dalilan da suka sa haramtacce ƙasar Isra'ila take ci gaba da nuna halin ƙeta da mugunta akan mutanen Gaza har tsawon shekaru biyu ba tare da ƙaƙƙautawa ba kuma ba tare da ta daina ba. Da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. ba domin taimako marasa iyaka da amurka take baiwa haramtaccen kasar isra'ila ba to da 'yan sahiyoniyar ba su iya ci gaba da aikata laifuka a kan adama ba ta hanya mafi muni da kuma kisan kyashi da take yi a cikin gaza da kuma a wannan yanki na yammacin asiya dukkanin gwamnatocin amurka wacce ta wuce da kuma ta yanzu aikinsu kenan. gwamnatin joe biden da kuma ta trump sun sake wa haramtaccen kasar isra'ila hannu ta aikata abinda dabbobin daji ma ba su yi a kan mazauna dajin babu wata bukata ta kuɗi ko ta makamai da haramtaccen kasar isra'ila take da bukatuwa da su ba tare da amurkan ta bata ba nan, bayanai na sirri fiye da haka ma amurkan ta yi duk wata walawala da za ta iya yi domin hana a hukunta 'yan sahiniyar da suke aikata laifuka ta sha zama a kan kujerar naƙi a kwamitin tsaro domin hana a yi allah wadai da fatar baki kadai a kan 'yan sahiniyar balle kuma batun bukatuwa da tsagaita wutar yaƙi tun da aka ƙirƙiri majalisar ɗinkin duniya kuwa babu wata ƙasa ta samu gatan da haramtacciyar ƙasar isra'ila take samu amurka ta danne mata kan duniya tana yin abin da ta ga dama dukkanin waɗannan batutuwa ne na gaskiya a ƙasa sai dai kuma a lokaci ɗaya ba su ne kaɗai matsalar da ya sa haramtaccen ƙasar isra'ilan take ci gaba da azabtar da al'ummar gaza ba ba wannan auren zoben da ke tsakanin amurka da haramtaccen ƙasar ta yahudawa ne sanadiyar jefa falasɗinawan cikin halin da suke ciki ba babban matsalar falasɗinawa tana tattare da al'ummar larabawa in ji dr hassan nafi'a na kasar masar daga kan 'yan uwansu larabawa a gwamnatin falasɗinu zuwa larabawa baki daya wato gwamnatocinsu da kuma duniyar musulmi sannan uwa uba da abin da ake kira kungiyoyin ƙasa da ƙasa dukkanin waɗannan sun taka rawa wajen sake wa haramtaccen ƙasar isra'ilan hannu ta yi abin da ta ga dama akan al'umma falasɗinu gwamnatin ƙwarya-ƙwarya falasɗinu tana da damar da za ta iya rage wa mutanen gaza walhalun da suke ciki da a ce ta yi ƙoƙarin samar da haɗin kai a tsakanin yammacin kogin jordan da gaza ta daina magana kamar yadda take so ta mulki gaza to da aƙalla an samu sauƙi ta wani ɓangaren domin abin takaici ne cewa a daidai lokacin da haramtaccen ƙasar isra'ila take ci gaba da kashe mutanen gaza ita ku gwamnatin ramallah ba ta da wata magana sai yadda za ta shimfiɗa ikonta a kan gaza wanda ya riga zama kango a kan kuma mutanen gazan da yunwa da ƙishirwa sun ci dununsu ba su da mafaka sai a ƙarƙashin rumfar samaniyar allah domin an rushe gidajensu kuma hatta sansanoni da suke zama a cikinsu a cikin hemomi su ma ba su da aminci daga lokaci zuwa lokaci haramtacciyar kasar isra'ila tana kai musu hare-hare wani lokaci ta kai hari kai tsaye da jirgi masu matuki ya fada akan waɗannan hemomin ya kashe da kuma tayar da gobara a ciki wani lokacin kuma ta harbo manyan bindigogi da tashin gobara da kashe mutane ba kuma ruwanta da tantancewa tsakanin ƙaramin yaro da mace ko namiji. su ma kasashen larabawa suna da dama da za su sauƙaƙe wa mutanen gaza walhalun da suke ciki da akwai ƙasashen larabawa da suke da alaƙar diflomasiya da haramtacciyar ƙasar isra'ila kuma ko kaɗan wannan abin da yake faruwa a gaza ba su nuna cewa ya girgiza su ba jakadunsu suna can a tel aviv suna ci gaba da aiki kuma su ma ba su kori jakadun haramtacciyar ƙasar isra'ila daga manyan biranen su aƙalla sa da damar da za su yi matsin lamba ta hanyar diflomasiya amma ba su yi ba ba waɗannan ƙasashen sun zama waɗanda suke kallon walimar da 'yan sahiyoniya suke yi ta shan jini da kuma gangar jikin ƙananan yaran falasinawa mata da sauran mutanen gaza a hakikanin gaskiya abin da suke yi ba shi da bambanci da wanda 'yan sahiyoniyar suke yi domin suna da damar da za su iya rage wa 'yan uwansu falasinawa zafi amma sun ƙiya za su iya amfani da wannan kafar diflomasiyar da suke da ita sai matsin lamba akalla a rage wa falasinawa sauƙi ta fuskoki da dama da ce waɗannan ƙasashen larabawa masu alaƙa ta diflomasiyya da haramtacciyar ƙasar isra'ila sun yi matsin lamba domin ganin an shigar da kayan agaji na abinci da magani a cikin yankin gaza to da mutanen gazan sun samu sauƙi komin karancinsa su ma ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa waɗanda suke riya cewa suna kare haƙƙin bil'adama za su iya ɗaukar matakin da zai rage wa mutanen gaza raɗaɗi da zafi ƙasashe irin su rasha da china da sauran ƙasashen turai za su iya ɗaukar mataki na hana shigar da makaman da ake kashe falasɗinawa da su a wato haramtaccen ƙasar isra'ila ta hanyar yin ƙudurji a majalisar ɗinkin duniya ga misali har yanzu ƙasashen turai manya irin su faransa jamus da birtaniya su ne a gaba bayan amurka wajen taimakawa haramtacciyar ƙasar ta yahudawa da dukkanin makaman da suke amfani da su da kuma bayanan sirri da suke kashe al'ummar gaza da kuma wannan yankin baki daya saboda dukkanin waɗannan ɓangarorin da ambatansu ya gabata sun kasa taka rawar da ya kamata domin taka wa haramtaccen ƙasar isra'ila birki a ɓannar da take yi shi ya sa muke ganin ƙimar abin da ansarullah na yaman suke yi suna kuma samun yabo a kan abin da suke yi domin a halin yanzu wannan ƙungiyar ita ce a gaba wajen taimakawa mutanen gaza ƙungiyar ta ansarullah ta zama mai wakiltar al'ummar larabawa da kuma al'ummar musulmi wajen ƙalubalanta haramtacciyar ƙasar isra'ila da taimakawa mutanen gaza a filin daga kuma abu ne da babu shakku a cikinsa cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila tana jin jiki daga har-haren na ansarullah har yanzu yakin gaza bai zo ƙarshe ba kuma mutanen gaza suna tsaye a kan ƙafafunsu ba tare da ja da baya ba har yanzu kuma ba su ɗaga farar tutar miƙa kai ga abin da maƙiya suke so ba a haƙiƙanin gaskiya tsayin dakar mutanen gaza wani abu ne da yake da ban mamaki wanda samun irinsa tsawon tarihi ya yi karanci sai dai duk da haka wata rana za ta zo da yaƙi zai zo ƙarshe komai daɗewa idan kuwa aka isa wurin to duniya za ta shiga cikin wani yanayi na daban al'ummar falasɗinu na su samu ɗaukaka fiye da baya za a ɗaga tutar 'yancin falasɗinu a faɗin duniya fiye da yadda take a yanzu su kuwa 'yan sahayoniya yadda ake kallonsa a duniya zai sauya fiye da baya hatta tsakanin ƙasashen turai da ake yi musu kallon waɗanda larabawa suke zagaye da su suna son cinye su wannan zai sauya waɗanda suka tsira daga kisan kiyashin 'yan nazi a baya suka dawo ƙasar kaka da kakanni da sauran ƙarerai da almarai da suka gina labarinsu a kai da za su zagonye kuma a cittin yanzu sun fara zagonyewa za a ci gaba da kallon su a matsayin 'yan mulkin mallaka masu halayyar nuna wariya da jin fifiko daidai da yadda tsarin turawan afirka ta kudu ya kasance don haka duniya za ta buƙaci ganin cewa an rusa wannan tsari domin falasɗinawa su samu 'yanci masu sauraro za mu da sa'aya a nan saboda shirin yana da ƙwararren lokaci da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara. kafin mu karkare baki mai ban kwana da kuma muna gayyata ku zuwa shafin mu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Afrika a yau. Masu sauraro barkanmu da saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba muku batutuwa suka shafi nahiyarmu ta Afirka. To a yau shirin namu zai dubi ne a kan yadda Amurka ta shiga cikin batun samar da sulhu da zaman lafiya a tsakanin demokradiyyar Congo da kuma ƙasar Rwanda. za mu ji wace moriya ce amurkan za ta samu daga wannan yarjejeniyar kuma me ya kai ta ma shiga cikin wannan batu da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. ministocin harkokin wajen jamhuriyar demokuraɗiyar congo da kuma na rwanda sun rattaba hannu a kan wata yarjejeniya ta zaman lafiya a ranar juma'a 27 ga watan yuni na wannan shekara ta 2025 da ake ciki an yi haka ne a birnin washington na amurka kuma yarjejeniyar da aka rattaba hannu a kanta amurka ce mai masaukin baƙi kuma wace ta shiga tsakani ƙwariya bikin rattaba hannun da an yi shi ne a cikin ginin ma'aikatar harkokin wajen amurka manzon amurka a kan wannan batu musad bolis ya bayyana cewa a cikin watan yuli dinnan da ake ciki za a rattaba hannu na ƙarshe a kan zaman lafiya tsakanin shugabannin ƙasashen demokuraɗiyar congo to tshisekedi da takwaransa na rwanda paul kagame kuma shugaban ƙasa amurka donald trump shine zai halarci wato wajen rattaba hannun da za a yi a cikin fadar white house tabbas kasar qatar ita ce ta share fage na isa ga wannan waje har ya zuwa yanzu dai washington ba ta fayyace hakikanin abinda da yarjejeniyar za ta kunsa ba sai dai wasu majiyoyin suna cewa za a shigar da batun dakatar da taimakon ƙungiyoyin da suke ɗauke da makamai ne a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo hakanan kuma yarjejeniyar za ta kunshi kare manufofin dukkanin wato abubuwan da ya kunshi rikicin da ke tsakanin rwanda da demokuraɗiyyar congo sannan kuma a kare abubuwan da waɗannan ƙasashen suka ɗauka a matsayin manufofinsu da maslaharsu ta fuskokin tattalin arziki da kuma tsaro hakanan kuma dakatar da zubar da jini a cikin wannan yankin mai cike da ma'adanai nesa da hakikanin abin da yarjejeniyar rata kunsa shi kan shi shiga amurka da qatar a cikin batun yankin gabashin nahiyar afirka wani abu ne mai jan hankali a baya kasashe da dama na nahiyar ta afirka sun yi kokarin kawo ƙarshen rikicin amma kuma sun gajiya shakka babu idan har ta tabbata aka sami zaman lafiya a wannan yankin na gabashin afirka zai shafi yanki mai girma da faɗi na yankin babban tafki wanda ya daɗe yana fama da rashin tsaro kuma shakka babu zai bunƙasa ayyukan ci gaba da raya ƙasa ya kuma bunƙasa tattalin arzikin yankin. sai dai wani abu mai muhimmanci da ya kamata a sani shine cewa gabanin amurka da akwai kasashen yankin da suka yi kokarin ganin an sami zaman lafiya a wannan yankin daga cikin waɗannan kasashen da akwai ƙasar angola wacce ta yi ƙoƙari matuƙa a ƙarƙashin tarayyar afirka hakanan kuma ƙasar afirka ta kudu ita ma ta yi nata wato ƙoƙarin na ganin cewa an kawo ƙarshen tashe-tashen hankula da suka ƙi ci kuma suka ƙi cinyewa sai dai shiga tsakanin da ƙasar ƙatar ta yi a cikin lamarin ya yi nasara a karan farko na haɗa shugabannin ƙasashen jamhuriyar demokuraɗiyar congo da rwanda inda suka taro a birnin doha na ƙasar qatar a kan wannan amurka ta ɗora ba tare da ta yi ishara da shi ba kai ka ce ita ce kadai wace ta yi wannan namijin kokarin har aka iso inda aka iso to me yasa amurkan take shiga da karfinta domin ganin an cimma sulhu wani abu ne ya ja hankalinta ta shiga cikin wannan batu to ba wani abu ne yasa amurkan ta shiga cikin wannan batu ba sai ma'adanai masu kima da daraja da suke kwanci a ƙarƙashin wannan yanki musamman ma dai jamhuriyar demokuraɗiyar congo yana da kyau mu koma baya kaɗan zuwa lokacin da ƙungiyar ta m23 ta 'yan tawaye ta rika shiga tana kama manyan garuruwa da suke a gabashin ƙasar ta jamhuriyar demokuraɗiyar congo da suka hada da kibo da kuma goma wannan ƙungiyar ta 'yan tawaye wace ƙasar wanda take taimakawa da kuma goyon bayanta ta ci karfin sojojin jamhuriyar demokuraɗiyar congo a watan janairu na wannan shekara ta shiga garin goma wanda yake cike da albarkatu kuma yake da matukar muhimmanci daga can ne ta ci gaba nausawa ta nufi bukavu har aka waye gari ta shimfiɗa ikonta a cikin wannan yanki mai cike da ma'adanai shugaban ƙasar ta dimkwaɗiyar congo wato felix tshisekedi ya samu kanshi a cikin wani yanayi mai wahala da kuma tsaka mai wuya yana kuma da zaɓi mai wahala gaske a gaban shi zaɓi na farko shine ko dai amince ya zauna teburin tattaunawa da ƙungiyar m23 ya kuma amince da sharɗin da za ta kafa masa a matsayin waɗanda suka sami nasara shine kuwa abinda ya ƙi amincewa da shi na lokaci mai tsawo na biyu kuwa shine zai iya rasa mulkinsa baki ɗaya domin ƙungiyar ta nuna cewa za ta iya nausawa ta nufi babban birnin ƙasar kinshasa za ta bi wannan hanyar da tsohon shugaban ƙasar kabila ya ratsa ya bi zuwa babban birnin ƙasar a shekara ta 1995 shi ma ya faro nasa tafiyar ne daga babban birnin yankin na kibu da dama daga cikin masu bin diddigin abin da yake faruwa a ƙasar ta jamhuriyar demokuraɗiyar congo sun tsammaci cewa ƙarshen tishikedi ya zo sai dai lokacin da ya ga cewa tabbas ya shiga tsaka mai wuya sai ya ƙwanƙwasa ƙofa amurka ya gabatar mata da cewa fa ƙasarsa tana da ma'adanai waɗanda amurkan tana da buƙatuwa da su masu ƙima da daraja da kamfanonin duniya ma suke neman su ruwa a jallo ita kuwa amurkan ta amince da ta shiga cikin batun domin ganin an kawo ƙarshen wannan rikici da ake yi saboda ji daɗin ɗibar waɗannan ma'adanan ita kuwa gwamnatin trump tunaninta dama tunani ne na kasuwanci don haka ta amince da wannan kasuwanci na ba ni gishiri in ba kamanda ta da tashikedi abin takaici shine yadda amurkan za ta iya yin nasara a inda diflomasiyyar tarayyar afirka ta tsaya rikicin kasar demokradiyyar congo dai ya wuce shekaru talatin ana yin sa babu kakkautawa yana kuma a matsayin daya daga cikin rikice-rikice waɗanda suka fi sarƙaƙiya a cikin nahiyar afirka da ma duniya don haka kawo ƙashinsa zai sa amurkan ta daga hanci abinda kawai kasashen afirka suka yi shine yin tafi na ganin cewa an rataba hannu ta jijiniya tsakanin drc da kuma amurka to wannan shine abin da yake faruwa a cikin wannan yanki na gabashin afirka da kuma yadda amurka take da kwaɗayin shiga domin ganin cewa ta samu ma'adin da suke kwance a cikin wannan nahiya saboda kamfanoninta su ci moresu su kuma sarrafa su yadda suke so da fatan an ji daɗin abin da aka saurara a cikin wannan shirin kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da ku muna gayyata ku zuwa mu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. thank you matasa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri masu saurare. To idan dai ba a manta ba a shirin da muka gabatar muku na ƙarshe, mun buɗe magana ne a kan tanadi da shirin da ya kamata a ce samari da matasa sun yi domin fuskantar rayuwar da ke gabansu. To za mu ci gaba daga inda muka tsaya da fatan za a biyo mu sannu a hankali domin a ji yadda shirin zai kaya. We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Allah. ɗaya daga cikin wato ƙalubale da ko matsalolin da suke fuskantar al'ummar musulmi musamman dai samari da matasa shine rashin bambance tsakanin tabbatattun hukunce-hukunce na addinin musulunci waɗanda sauyawar zamani ba ta sa su sauya ɗaya gefen da kuma sharuɗan da suke share fagen aiwatar da waɗannan hukunce-hukuncen sannan kuma a wani gefen da hukunce-hukuncen da suke iya sauyawa bisa wato ishtihadi na malamai dangane da fahimtar wannan kalubalen ne mai sarkakiya ya sa muka tuntubi wato malam hafiz muhammad domin yi mana bayani ga kuma abin da yake cewa batun cewa musulunci dole ne ya zamanta a da yaushe wannan ya faru ne sakamakon a mahanga ta cewa da kuma hangar malamai da yawa manya da suka rubuce-rubuce cewa lallai wannan wato wani gurguwa fahimta ce game da musulunci domin musulunci yana da marhaloli da darajoji tsari ne da barnamij mai gajeren zango da mai dogon zango sannan kuma marhala ta farko shine asasin sa. kuma wannan masunan shi musulunci marhala ta biyu a sasin ginin ya zamanto ya shiga al'umma marhala ta uku ya haifar da al'umma mai cikakken tsari wacce take da cikakken wato tsari na siyasa da zamantakewa al'umma da tattalin arziki da komai idan mutum ya ce dole sai ya ko shugaba da ɗari bisa ɗari to zai fuskanci abin da ake cewa maudu'ai da yanayi wanda ba zai iya ba shi wannan dama ba misali yanzu kowa ya san yadda duniyar musulunci take idan mutum ya zo ya ce zai kafa musulunci misali ta fuskacin gwamnatoci a kowace ƙasa da musulmi suke to ya tunkara abin da yake mafi kololuwan musulunci da ake bukata wanda kuma zai mishi wahala amma idan mutum ya ce yanzu shi zai fara sanar da musulmi tukun tun farko mu yi da su sahihiya menene sahihin tunani menene gurbataccen tunani wanda za su nisanta da kuma ƙoƙarin ɗaukar hanya domin ganin an sanya wannan tunani na musulunci ya shiga kwakwalen mutane haɗa da abin da ya haɗa na hidima ga mutane da kawan musu da talauci da wayar da kansu su san zamaninsu to wannan sai zamanto mataki na farko kenan idan wannan ya faru sai musulunci kuma ya zamanto jiki na mutane to da karshe kuma da kansu su da kansu za su yi tunani yanzu misali muna so a ce ga wata ƙasa misali kamar amerika a ce tana musulunci a matakin farko shine dole misali da su wannan al'umma musulunci sai su karɓi musulunci su gan shi a matsayin mafita idan a ce yau fasin sun zama musulmi da kansu su ne suke su kuma sun fahimci musulunci kuma sun san shine mafita automatically wato kai tsaye su da kansu za su zaɓi cewa musulunci ya zo amma duniya ba ta da fahimtar musulunci muna iya ganin misalai da yawa ƙasashe da yawa wanda yake musulmi ne amma sai su zo su ce za su kafa gwamnatin musulunci amma sai kuma su zo da bargobe musulunci sai su yi musuluncin da zai zamanto ma al'umma tana kyamarsa ne al'umma musulmi ta zama tana kyamar saboda me fahimtar su sai suka ɗauka ita ce musulunci so da haka musulunci marahil ne marhaloli ne da darajoji kuma lokacin manzo babban misali ne wanda shine ma zo da addini da tun farko ya zo maka sai ce yana son ya kafa gwamnatin musulunci to a zai zama abin dariya ne amma sai zama a lokacin abin da ake bukata kowa ya tsira shine ya ce la ilaha illallah kawai shi shikenan ya dade kalmar shahada daga baya sai aka zo aka zo da sallah aka zo da abin nan azumi daga baya aka zo da abin da ya zo zakka daga baya sannan kuma har ila abin da ya kamata mai la'akari da shi shine lokacin da ya zamanto ya kai darajar ƙarshe ta kafa gwamnati a marhala ta tsakiya su al'umma da kansu na madina su suka nemi ya zo ya zama shugaba wato ba don wannan marhala ta haƙƙaƙa ba al'ummar madina lokacin da ya jira <clears throat> da ba ta yarda da kasancewar shi jagora a matsayin hukuma ba to da zai ci gaba da kira da assasa asasin musulunci da bayanin hakikanin musulunci ko da ko bai samu kai ga kafa hukuma ba kamar yadda yawanci za mu ga annaba da yawa ba samu kafa hukuma ba kuma musulunci suka yi ba yana nufin ba musulunci suka yi ba da manzon hama bai kafa hukuma musulunci so da haka kowane yanayi yana ba da shi yasa a magana farko muka ce mutum ya san zamanin shi ya san me bukatar zamanin shi me hukuncin zamanin shi sai ɗora wannan dokoki akan inda yake rayuwa domin ya musulunci daidai abin da yake shine abin da zai karɓo a cikin wannan al'umma kuma a fahimta ta yadda wata al'umma za ta iya zuwa da wani ƙari bayan wannan ƙarin ya samu bayan wannan marhalar ta nuna sai ta ɗora a kai to wannan rashin fahimta ya jawo hargitsi za mu ga kullum akwai kasashe babban misali za mu iya ganin irin somali irin su afghanistan irin su pakistan da aka samu wasu mutane suke ganin suna son su yi musulunci a daidai lokacin da mutane suke cikin bakin talauci da baƙin jahilci da tsananin nisanta da kyawun akhlaq da ma rashin sanin nema musuluncin kan shi to sai a zuwa ce za a ɗabbaka shari'a za a kawo musulunci to wannan kuma sai ya jawo yaki saboda al'ummar da bata fahimci mai musulunci ba bata san mai musulunci ba bata san me amfani tsarinsa ta san daɗin tsarinsa ba sai kai ka zo ka ɗora sannan kuma har ila yau ba a ɗora musulunci ta karfin tsaye kan al'umma sai da zaɓinta ba a ce mata dole ku musulunta ba haka mu kashe kula ba a ce mata kuma dole mu tsarin musulunci ba haka ba sai al'ummar da kanta ta yarda da cewa tsari zai hau kanta sai zamanto ya hau kanta so da haka tafsirai daban-daban dangane da musulunci akwai kurakurai da yawa ciki a wannan zamani musulunci marhaloli ne kashi goma su sunan musulunci sunansa musulunci kashi hamsin sunansa musulunci kashi tamanin sunansa musulunci kashi ɗari sunansa musulunci sai dai kowace marhala da akwai iyakacin wanda za a yi kuma sunan shi musulunci idan aka yi wannan an yi musulunci idan aka samu daman yin marhala ta gaba bayan marhala ta farko ta kan kama an santa an fahimce ta to marhala ta biyu da kanta za ta zo marhala ta uku da kanta za ta zo wannan shi ne abin da ya kamata a ce duniyar musulmi musamman ma marubuta sun masana sun wayar da kan ita kanta taruwan musulmi balantana wanda ba musulmi wanda shi bai ma san mai musuluncin ba <clears throat> wanda wani Allah wani ma yana ganin wasu masu fahimta wanda yake za su je sabon a wani wuri su kashe musulmi su kashe ma wanda ba musulmi sai ce wannan ne musulunci to su wani musulmi ne bisa kuskuren fahimta da suka yi musulunci shi kuma sun isar da wani mummunan sako ga musulmi da wanda ba musulmi ba game da musulunci mummunan sako. To shi kuwa Malam Bello Abba ya yi mana bayani ne akan waɗanda yake ganin cewa su ne suke da laifi wajen wato rasa fito da cikakken tsari na tarbiyya wanda ya dace da zamani ta yadda samari da matasa za su iya shiga a dama da su a cikin rayuwa ba tare da jin tawaya ba. Eto eh gaskiya laifin eh, na bangarori da yawa ne na farko akwai eh, laifin su kansu eh, iyaye ko kuma a ce na farko na matasan rashin himma ko da ke wannan kuma yana da nasaba da tarbiyyar da aka tasar da su a kai saboda haka akwai laifin iyaye akwai laifin gwamnati da ta yi kara zube saboda akwai gwamnatocin da zaka ga bayan an sa doka misali ta kai 'ya'yan makaranta to kuma doka dole ne duk wanda bai je ba da yi ba za a hukunta shi kenan kaga hukuma dole sai ta sa ah, ido kuma ta ba da himma kuma ta nuna cewa da gaske take ta hanyoyi biyu na farko ta samar da kuɗaɗe waɗanda za a bunƙasa ah, harkar ilimi da tattalin arziki sannan na biyu ya zanto a sa dokoki waɗanda dole su tursasa mutane su rungumi ci gaba da misali abin da ya shafi kai zuwa asibiti ma har yanzu hausawa da za ga mu a gida ake haihuwa wanda kuma hatsarori in ka je asibiti zaka tara sai kes ya lalace mutum mata ta sha wahala ta fita daga hayyacinta sannan za a kwaso a kawo asibiti wannan har a birane za ga har yanzu wai ana haihuwa a gida to kaga idan gwamnati ta sa doka cewa duk wanda ya haihu a gida ko kuma duk wanda bai tura yayansa makaranta ba to lallai gwamnati za ta hukunta shi kamar yadda wasu kasashe suka yi sannan na biyu iyaye kuma ya kamata su san cewa su ma lokaci ya canja saboda haka dole ne su ba 'ya'yansu ya kamata su ba 'ya'yansu tarbiyya ta gari ta misali sa su hanyar makaranta da wuri sannan su kansu iyayen ya zanto sun koyar bisa misali ma'ana ya zanto su ma kansu iyayen suna rayuwa wadda take mai tsari wadda ta yi daidai da ci gaban duniya to kaga a nan ya'ya za su gani sai su ma su kwafa sannan kuma ga gwamnati idan sun an kai su makarantar lallai an samar da kayan aiki da malamai. To ma saurare wannan shine karshen shirinmu na yau wanda kuma da shine muka rufe wannan jigon da muke magana a kansa. Da fatan za a kasance tare da mu a lokaci na gaba domin ji mu ɗauke da wani jigon na daban wanda ya shafi rayuwar samari da matasa. A nan nake cewa ku huta lafiya sai wani jikon. Allah. Allah the Almighty. Allahu Allah. Protect me and guide me. Allahu Allah. Oh, to your love and mercy. Allahu Allah. Ya Allah, don't deprive me. Allahu Allah.